بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta talata ta kuma ashirin ga watan rajab a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha takwas ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya za mu ɗora a inda muka tsaya a darasin da ya gabata a karatu wani littafi mai albarka littafin muwaffa wanda kuma wani yake shi ne darasinmu na ɗari da biyar muna cikin kitabul ƙibla kundi da yake magana kan abin da ya shafi alƙibla kitabul ƙibla babu ma a fil ƙibla za mu tashi babi na hudu babu ma a fil ƙibla babin da ya zo zai magana kan abin da ya shafi alƙibla idan aka ce alƙibla ita ce ka'aba a tsari na musulunci idan aka ce ƙibla a yanzu ita ce ka'aba a da alƙibla ta kasance baitul maƙadis ne wa wahana ila musa wa akhihi an tabawwa li qawmikum bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah alƙibla a wannan lokaci tana zuwa baitul maqdis ne baitul maqdis shine masallaci da annabi suleiman ya gina shine masallaci da annabi suleiman ya gina shine masallaci na biyu a duniya a tarihi ta wurin gini shine masallaci na biyu ta bangaren dadewa masallaci na farko shine masallacin Ka'aba inna awwala baitin wudiya lin-nasi lallazi bi bakkata shine masallacin Ka'aba shine masallacin farko masallacin Baitul Maqdis shine masallaci na biyu wannan a bangaren dadewa kenan a tarihi amma a bangaren falala kuma masallacin Ka'aba shine na farko sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai masallaci sai sauran masallaci sai masallacin baitul maqdis sai masallacin quba sai sauran masallaci idan ka ce kibla ita ce ka'aba ja'ala Allahu al-ka'bata baitul haram saboda ka da malai yace babu ma ja fil kibla babin da yazo zai magana kan abin da ya shafi al kibla kada mu manta al kibla shar'i ne abun nan shar'i ne a cikin sharuɗan sallah dole ne duk wanda zai yi sallah ya tabbatar da ya fuskanci al kibla dole duk wanda zai yi sallah ya tabbatar da ya fuskanci alƙibla ɗaya kenan na biyu ba zai yi hadin ina alƙibla take ba sai in ya rasa mutum musulmi da zai tambaya wana ji da ke ko mutum ba zai yi kirdado ina alƙibla take ba sai in ya rasa mutum musulmi da zai tambaya saboda haka da zaran ka je bakunta wani wuri sai ka tambayi wanda kake a wurinsa dole ina ce alƙibla amma ya kasance musulmi dan musulmi shine wanda ya san alƙibla karkai mamakin ka ce a ah, duk tsarnan arewa ya san alƙibla kullum da ke ko amma kuma baka amince zai iya ha'inta ka ba saboda kiyaye da yake ma addinin ka ya sa amma kaddara ya santa amma sai nuna maka inda ba nan bace zai yi wa ko ba zai yi wa ba zai yi wa kuma shi ne ma asali balle ma kuma zai yi wa bai santa ba mutumin da bai san Allah ba kuma mai kake ganin zai sani saboda haka abu na farko ka tabbatar da ina ce alƙibala muddin ka samu kokonto kana kokonton sai kai tambaya akwai wasu hotels haka da za a sun sa sun sa da aro na alƙibala ɗin a cikin wardrobe in mutum ya ja wardrobe ɗin abin nan tebur abin din da ke aljihun da ke jikin tebur din otel din zai ga an sa aro mana idan an sa haka kaga nan ce alkibala in kuma nan aka sa nan ce in kuma haka aka yi ko haka aka yi ina fata mun gane wannan da ke ko haka za ga wasu gidaje a makka gidajen alhazai haka za ga ana sa aro din ga an sa aro haka wani gina ga an sa aro haka mana inda aka sa aro ya nuna ya nuna nan ce alƙibla daga sanin alƙibla wajibi ne mutum ya tabbatar da ina ce alƙibla tun kafin ya kabbara kabbara ta sallah domin alƙibla sharaɗi ne a sallah sai dai idan ana halin da na yaƙi abu na fahimtar kifta farijalan au rukubana kamar yadda bayani ya kasance ina fata mun gane wannan da kyau sai kuma idan mutum yana halin rashin lafiya watakila karaya ya yi kuma da aka tashi ajiye shi a cikin gida inda za a ajiye shi sai kuma ba a sa shi ya fuskanci alkibila ba inda in mutum ya samu larura irin wannan da zai zauna na ɗan lokaci to tun farko an shirya zaman sai a shirya inda zai fuskanci alkibila tunda zai sallar shi a zaune zai yi kaza zai yi kaza a zaune a zai zai idan aka ce mai duk sallar sai ya juyo alkibila akwai nau'i na takurawa sauraka akwai nau'i na ilimi ya zama na lokacin da za a ajiye wani mutum da bai shi da lafiya sawa'un ya kare ne sai a san a ajiye shi inda zai fuskanci alƙibla ana fatan man gano wannan da haka ne idan mutum yana lokacin da bai san ina ce alƙibla ba ko yana charge office ne ko yana prison ne ko yana wani wuri da aka tsare shi bai san ina ce alƙibla ba kuma bai san wa zai tambaya ba to fa zai yi sallar a haka sai ga a daidai lokacin ina ne ya fi rinjaya a zuciyar shi nan ci alƙibla sai ya kallace ta yi sallah Allah ta'ala ya tarba mana gaba ɗaya amma wai ya bar sallah sai lokacin da ya fita don bai san alƙibla ba to ya ƙara wani laifin akan wancan laifin da ya yi in ya tabbata yayi daga sai ke alƙibla ba karamar al'amari ba ce قال رحمه الله باب ما جاء في القبلة قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة قال حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي ya karanta da ni wannan daga Malik ibn Anas in ji Ubaidullah ibn Yahya al-Layth kenan shi Ubaidullah ya rasu a shekara ta 278 shi kuma Yahya ibn Yahya al laysi ya rasu shekara ta 224 shi kuma Malik ibn Anas imamu imma imamu darul hijra ya rasu shekara ta 179 an Abdullah ibn Dinar daga malamin Malik anan shine Abdullah ibn Dinar wanda ya rasu shekara ta 127 an Abdullah ibn Umar daga Abdullah dan Umar wanda ya rasu shekara ta 73 annahu qal shi abdullahi ibn umar ya ce bainama an-nasu bi quba'in wata rana mutane suna ƙuba quba unguwa ce da take wajen madina a har yanzu duk da faɗaɗuwar da birane suka yi sosai a har yanzu ba bata gama haɗewa da madina ba kulura bata gama haɗewa ba ya nuna dai an ɗan haɗe ko mina da kace da ji an haɗe ko ba a gama haɗewa ba eh ba a gama haɗewa ba ko amma ya gaga samun gidan kwano ya daɗa kusantar da mina zuwa kace da ji a har yanzu nan kuba tana wajen tana wajen madina amma ba wai waje na da yawa haka ba irin unguwanni ne na abin wanda yake da tazarar tana da ƙarfin gaske sosai da sosai wana ji da ke ku? ana cewa ƙuba ba tare da kasa alhamza a bayan alifun ba ana cewa ƙuba a kasa alhamza kenan man nasu bi ƙuba. wata rana mutane suna salla a ƙuba. kun ga yanzu mun gane ƙuba wajen garin madina ce shi kuma ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cikin garin madina amma sai da isa ci guda a ƙuba kafin mu shigo madina lokacin da ya hijira ya bar makka sai da isati guda a kuba kafin ya shigo majina. saboda haka a kuba ne mai sallar juma'a ta farko a musulunci masallacin kuba shine masallaci a tarihi na uku da aka da aka gina masallacin farko masallacin Ka'aba masallaci na biyu na Baitul Maqdis wanda Annabi Sulaiman ya gina masallaci na uku shine na kuba wanda Manzo Allah sallallahu alaihi ya gina nace mana ani a tarihi yawa a tarihi dan ka kiyaye a tarihi dan mun zo a falala kuma yawwa na ka'aba shine sai na na madina na manzan sallama sai na baitul maqdis sai na kuba mutane suna salla a kuba fi salatu subhi a sallar asuba wana ji da kyau suna sallar asuba a kuba izza'ahum atin kawai sai ga wani mai tafiya ya zo musu ya zo zai wuce sai ya same su suna sallah suna kallon sham idan aka ce sham shine baitul maqdis ƙwalwar da ke in aka ce sham shine baitul maqdis domin sham ita ce falastin a yau ita ce isra'ila ita ce urdun ita ce syria ƙasa nawa kenan hudu a duk an yaga su ne daga ƙasar sham duk waɗannan ƙasashen daga sham suke da in an ce sham to ana nufin waɗannan ƙasashen kenan kamar da an ce sokoto ana nufin niger da zamfara da kebbi da a sokoto zamfara kebbi da naija tsohuwar jan sokoto ke ko? adda kwara mako? saboda haka abin nan irja irja'ahum atin sai ga mai tafiya ya zo ya wuce su faƙal sai ya ce da su inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kada unzila alaihi lailatul qur'an hakika an saukan mushi da alqur'ani a wannan daren wani dare kenan tunda ana sallar asuba daren da ya wuce kenan tunda ana asuba ai wannan daren da ya wuce an saukan mushi da qur'ani qur'anin da aka saukan mushi kuma shine qad nara taqalluba wajhika fis sama qad nara تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضها فولي وجهك شطر المسجد الحرام شيء أكثر كمشي فولي وجهك كجوير دفسكك شطر المسجد الحرام tsakiyar masallaci mai alfarma in za ka kalla yanzu ka kallaci masallaci mai alfarma masallacin ka'aba kaga yanzu wani aya ta zama lailiya kenan ko domin da aka da ita ta zama lailiya ke hakan na mutumin na ya ce da su suna sallah wa kada umira an yi staƙabila alƙibla kuma an umarci manzo Allah su ya fuskanci alƙibla fastaqbiluha ya ku jama'ar ma'aiki ku fuskanci alƙibla haka shi wannan da ya zo hucewa ya gaza suna kallon baitul makadis haka ya faɗa musu suna kallon baitul makadis suna kallon sham kenan saboda an gada an ce sham ana nufin ƙasar gaba daya in ga an ce betul makadis ana nufin falastin inda abin na din yake inda masallacin yake kullum da ke ko kasan wani bai san banbanci tsakanin mai da neja ba sai kira ka a waya ya ce ina neja ne neja ina wanta goro ko silaja ko abin nan ina ba san kun fahimci wannan da ke ko sai ya ce to ku fuskanci alkibla biluha sai suka fuskanci alƙiblar wa kana da wujuhun ila sham fuskokinsu sun kasance suna kallon sham ne sham abin na falasun kenan dan ka ce siriya a yau to ai siriya ba a nan baitul maqdis ike ba kun lura da kyau baitul maqdis yana falasun ne to ka ga kenan a tsohuwar sham ba a sham ta ta yau ba an kira ta sham ne domin tana arewa da ka'aba ba shi ne muka karanta ba Iza an sha'at ba abin idan an sha'at bahariyatun sun mata sha'amat ta biyankin sha mana tafi arewa kenan fasta daru ilal ka'aba sai suka juya suka kallaci ka'aba to ya juya wata kasance ya abin ya kasance wa zai gwada mana ah, muka ce muka ce a madina wana ji da ke ko a madina ana kallon kudu ne a yi sallah ana kallon kudu ka'aba kenan ka'aba tana kudu ne shi kuma baitul maqdis yana arewa kullu rage ta kake ne suna kallon arewa suna sallah sai aka ce kuma su kallaci kudu ina fatan kun fahimci da kyau kenan to ya abin ya kasance idan suka juya gaba ɗaya liman ya koma ina to idan suka juya gaba ɗaya sai su buɗa sai su buɗa sahun sai liman ya ya taka ɗaya biyu uku sai wuce gaba sai a tanshin kenan eh eh sahun baya a farkon sallah ya koma gaba gina a ƙarshen sallah ina fatan kun bayanci abin nan din fasta daru ilal ka'aba sai suka juya suka kallaci ka'aba wani hadisi bukhari da muslim da sun roito shi ma'ana bayan malik kenan amma wato kwarin salam ya ce a can masallaci ba su da irin wannan ne mihrab ba su da shi ba su da shi ai mihrab wannan ba a same shi ba sai lokacin da 'yan ta'adda suka soki umar ibn khattab kaga bayan ma wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bayan abubakar siddiq kun gane ko lokacin umar da yan ta'adda suka shigo masallaci yana sallah suka caka mai wuka to shine saniji da yasa aka aka fara wannan na a ah, shi wannan mihrab din na annabi daud kenan إذ تصور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم إيه إيه آه shi da aka ce mihrab a wurarensu shi ne karkamanta musulunci kadai ne ko kuma in ce a shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ne bamanci eh in aka ce musulunci ya shafi dukkanin shari'o'in da suka gabata to a shari'ar manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ne za ka yi sallah a duk inda sallah ta same ka muddin wurin yana da tsarki amma a shari'o'in da suka wuce sai an je mihrab sai an je wurin da aka ware domin a yi sallah kun gane ko duk wadan duk wanda yake sai mutum ya ji ka taba ganin su suna buga ganga ko suna wani wuri a wurin da ba coci ba dole sai dai a share fili sai an yi niyyar wurin coci ne kafin a yi amma za ga musulmi a gefen hanya sa darduma yana sallah waju ila tilal ardu masjidan wa tahura na eh madani ta zama madaniya kenan ayar ta zama madaniya saboda an sauka da ita ne a madina saboda an sauka da ita bayan hijira kisa ta zama madaniya qala wa hadathani an malikin an yahya bin sa'id an sa'id bin musayyab annahu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين قال وحدثني عن مالك يتي عن كرنت دني وانا دغ مالك ابن انس امام الائمه ان يحيى بن سعيد دغ يحيى ابن سعيد مالك مالك kenan wanda ya rasu shekara ta 144 an sa'id ibn musayyib daga sa'id ibn musayyib annahu qala sa'id ibn musayyib ya ce صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكي الله سكرا دا أمين شاء الله استبت أغريش ياي صلى بعد أن قدم المدينة باين يا إسو برن المدينة باين يا زو مدينة ياي صلى ستة عشر شهرا وتا قوم شاشدة نحو بيت المقدس ينا كلم بيت المقدس وتا قوم شاشدة ينا كلم بيت المقدس wana ji da ke ko thumma huwilat alqibla sannan sai aka juyar da alqibla din qabala badarin bi shahrayn kafin a yakin badar da wata biyu to yanzu a wannan wata kenan aka juye ka'aba aka juya alqibla eh badar a kafin badar da wata biyu eh barakallahu fik rajab kenan saboda an yi ramadan an yi rajab an yi badar ne a ramadan kar kuma ta ramadan baya cikin watannin da ba a yaki a cikin su baya cikin minha arba'atul hurum domin arba'atul hurum da rajab ne da zulqa'ada da zulhajji da muharram kun lura da kyau ko da yake na sanan na biyu baya cikin watannin aikin hajji shi ramadan domin watannin aikin hajji shawwal zulqa'ada da zulhajji an yi yakin badanni ne a cikin a cikin goma ta abinan tsagi na biyu na ramadan tsagi na biyu na ramadan ma'ana sha biyar ta biyu ta ramadan kuma an yi an yi yakin an yi tahwilul kibla ne a tsagi na biyu na rajab a ga nuna wata wata biyu kenan ma'aiki Allah tsira da anita Allah su tabbata a garshi ya yi hijira a wata rabi awwal kun gane wannan da ke ko don a wata ruwa ya an ci wata goma sha bakwai a wata ruwaya a ce wata goma sha shida bayan hijira da wata goma sha shida bayan hijira da wata goma sha bakwai ya za ka haɗa su wanda ya ce wata goma sha shida bai lissafa watan da aka hijira a cikinsa ba wanda ya ce wata goma sha bakwai ya lissafa kullum da ke ko wannan lissafin ka natsu a hankali ko kwanan nan ya faru tafiyar mai girma shugaban ƙasa abin nan london wasu kafafen yada labarai suka ce kwana hamsin wasu suka ce kwana hamsin da ɗaya wasu suka ce ya yi kwana arba'in da tara ka lura da kyau wanda ya lissafa kwana arba'in da tara bai lissafa ranar da ita ba bai lissafa kuma ranar da idawo ba saboda ranar da ya tafi ayyana yana gari ranar da ya dawo ayyana yana gari kun gane wannan da kyau ko wanda ya lissafa kwana arba'in abin na kwana hamsin bai lissafa ranar da ya tafi ba amma ya lissafa ranar a ya lissafa ranar da ya tafi bai lissafa ranar da ya dawo ba wanda ya lissafa hamsin da ɗaya ya lissafa ranar da ya tafi ɗaya ranar da ya dawo biyu a hamsin da ɗaya ke so da ka sai ka yanzu wannan shi ne sai kuma a zo a gato wanne ne ya fi kusa da ilimi wanne za a rinjayar ina fatan kun fahimci da yawa wasu za a ga suna 50 after 50 days kaza kaza kaza kaza amma sai ka duba kuma yadda wasu ke cewa kaza wasu ke kaza wasu ke to raka wannan lissafin ba illa bane da zai ce an yi sabani a kai a'a sha bakwai wanda ya lissafa wata sha bakwai saboda kaza kaza wanda ya lissafa wata sha shida saboda kaza da kaza dama Allah ta'ala yake sai qulu sufaha minan nas ma wallahu an qibalatihim allati kanu alaiha ai da sanu wawaye za su dinga cewa ma wallahu an qibalatihim allati kanu alaiha saboda ana kallon baitul maqdis ana sallah Allah ta'ala ya ce sai ya ƙulu sufaha'u da sannu nan gaba kaɗan wawaye za su ce domin nan gaba kaɗan za a canza alƙibla daga baitul maqdis ta koma ka'aba kuma sai Allah ta'ala ya ce kadan kaga an mai bushara za a canza alƙibla ce sai kuma Allah ta'ala ya canza ta ce kadan ra ta qalluba wajhika fi sama lalle mun ga yadda kake jujjuya fuskarka ka zuwa sama kullun kana daga kai sama kana kallon kana sauraron wahayi ya sauka na a ci maka kallaci ka'aba قال kallaci ka'aba qala wa haddathani أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت عمر بن الخطاب آه، وانا حديث ده نافع معلم مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب للي عمر بن الخطاب wanda ya rasu shekara ناجي 23 na fi 117 umar ibn khattab ya ce ma bayan al-mashariq wal maghrib qibla duk sarari da yake tsakanin gabas da yamma al-qibla ne sarari da yake tsakanin gabas da yamma al-qibla ce idza tuwajjaha qibla al-bayt idan aka fuskanci idan aka fuskanci inda ka'aba ta nufa idan aka fuskanci inda ka'aba ta nufa yanzu mu a nan Najeriya ka'aba muna da kusurwa uku a muna da kusurwa hudu gabas da yamma kudu da arewa wana ji da ke ko ina ka'aba take tana kusurwar gabas ne to tunda tana kusurwar gabas ne kuma kana nan kana kana wajen makka wana ji da ke ko kana wajen makka to abinda ake bukata kawai ka hasashi ka tabbatar da nan nahiyar ita ce ka'aba nan nahiyar ita ce ka'aba ita ka'aba kullum lokacin da kake kusa da ita lokacin take tsukewa lokacin da kake nesa da ita lokacin take ƙara faɗi wa zai mimita ita ka'aba lokacin da kake kusa da ita lokacin take tsukewa lokacin da kake nesa da ita lokacin take ƙara faɗi take buɗewa saboda ka lura da kyau idan mutum gashi ga ka'aba raun ake yi ba a jami irin yadda muke yin haka domin idan aka yi jami irin yadda muke yin haka a ce mutum ɗari ne suka hau sahu to number one a can barkon sahu da nan ba ka'aba suke kallo ba kun gane magana ko da farkon sahu a nan da ƙarshen sahu a nan ba ka'aba suke kallo ba shi za ka gani ita ka'aba tun da ana kusa sai ta tsuke shi sa kowa aka yi mata round don shi zai nuna kowa ya kallace ta kun ga kun fahimci magana ta da ke ko amma kana fitowa wajen ka'aba kana harama kana fitowa ta dan ƙara fadi. kana shiga cikin gwannin maka ta ƙara fadi kana zuwa sai ka kun yi dogon sahu haka to wannan kuskure ne kaga mutum ya zo da wasu na'urori ɗan kwanakin nan zunzurutu kawai kaga ana nuna wa mutane wai Najeriya sallan mutanen Najeriya Somalia suke fadawa waye waye waye akwai wanda ya taba ganin wannan ko kaga suna har a jarida wai a canza alƙiblar najeriya a canza masallatan najeriya ka ji rudu ka bai san menene addini ba bai san menene addini ba menene ayoyin suka bada ba abin da ya sani kawai ya kawo al'ummar musulmi rabuwar kai ya kawo musu surutu ina fatan kun bayanci wannan da kyau domin ita ka'aba lokacin da kake kusa da ita lokacin take tsokewa kana nesa da ita tana budewa domin yanzu nan aka ce za a yi shahu haka a ce za a yi sahu haka kun bayanci magana ta da ke ko a ce ga mutum abin nan wani abu a tsakiyar manan ka ka'aba to bai da aka miƙe sahu haka aka miƙe sahu haka fa na ƙarar sahu na ba shi ke kallo ba dole ko an ya ta kawo ƙaddare ƙaddare ya samu al'umma musulmi shakku a ibada wani bai dai da alaƙa da musulunci قال رحمه الله باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب da yazo zai magana akan abin da ya shafi masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafi yayi riwaya ga Umar ibn Khattab a'a nafi bai riwaya ga Umar ibn Khattab ba yayi riwaya ne ga Abdullah ibn Umar kullu da ke ko shi sama da me suke ce takan yi yaro ne daga wurin shi ne ma bainal mashiriki wal magharibi kibla abin sarari da ke tsakanin gabar da yamma alqibla ne eh mana kawai idza tuwjiha idan aka fuskantar da mutum inda ka'aba take ma'ana yanzu idan aka ce alqibla ku tana yamma ne saboda watakila kuna a inda kuke yamma ce to nan ce yamma nan ce yamma to al'asar da annan ce alƙibala ku kawai dai sai ka iya ƙoƙari ka iya kokari ka ga ka daɗa fuskanta saboda ake tun da yamma ce ba za a ce wai ka kallaci arewa ita ce alkibla ba ko ka kallaci kudu ita ce alkibla ba in kuma kudu ce to kudin ita ce sai dai muna da kudu maso yamma muna da kudu maso gabas muna da rike sannan muna da kan kusurwa haka nan muna da arewa maso ah, kudu da arewa maso ah, arewa maso gabas ko da arewa maso yamma da kuma kan kusurwa ina fata mun gane wannan da fito kawai abin da ake bukata in za a gina masallaci kuma tashin farko a iya kokari a ga an fuskanci alƙibla shi yasa kake ganin babban masallaci a gari masallacin farko a gari babban masallaci yake da haƙƙi sai an tsaya an yi taron dangi wurin fitar da sa domin duk masallatan garin alƙibla wannan masallaci take su ina fata mun fahimci wannan da kyau amma za ka mamaki a nan mina ka ga alƙibla central mosque kuma ka ga alƙibla wasu masallatan inda ta nufa daban don mutane sun ɗauka inda rana take fitowa nan ke gabas wannan kuskure ne domin inda rana take fitowa a kowace rana inda rana take fitowa daban kwanaki 360 ɗin nan kowace rana inda rana ta fito daban to amma kwaye idan ka ba za ta iya ganewa inda ta fito jiya da inda ta fito yau ba sai an samu kwanaki da dama shi yasa inda zaka duba inda take fitowa tsakiyar damuna da inda take fitowa tsakiyar rani za ka ga daban-daban ne ina fatan kun gano wannan da kyau قال babu ma جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني يحيى an zaid ibn rabah wa رباح ibn abi abdullah عن أبي عبد الله سلمان الأخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما فيما سواه إلا المسجد الحرام الله أكبر إيه؟ mutum zai tara kuɗi kenan babu ma ja a fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam babun da izo zai magana kan abin da ya shafi masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن زيد بن رباح رباح عن زيد بن رباح wanda ya rasu shekara ta 131 wa ubaidullah bin abi abdullah da ubaidullah dan abu abdullah yanzu mutane biyu suke da hadisin kenan an abdullahi an abi abdullah daga abu abdullah waye abu abdullah salman al-aghar shine salman ba suleiman ba salman al-aghar an abi hurairata daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi malura wannan hadisi yana da isnadi biyu isnadin farko haddathani yahya an malikin an zaid bin ribah an abi abdullah salman al-aghar an abi hurairah isnadi na biyu yahya an malik an zai bin ribah abin nan yahya an malik an ubaidillah bin abi abdullah an abi abdullah salman al-aghar an abi huraira zai bin ribah malami ne mai zaman kansa na imam malik ibn anas daya ubaidillah bin abi abdullah malami ne mai zaman kansa na malik ibn anas kowannen su malik yi ruwayar hadisin a wurinsu so saboda tafannu na ilimin hadisi sai malik ya haɗa malaman biyu duka a isnad a hadisi guda mana duk ya rawaito wani hadisin a wurinsu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshi ya ce salatun sallah guda salatun sallah guda an ce sallah guda in mai raka'a ce raka'a biyu kenan dan raka'a biyu shine sallah guda raka'a biyu sallah guda sai kuma witiri ina fatan mun gane wannan da ke ko sallah guda ita ce mai raka a nawa biyu alal akal kamar yadda dawafi guda shine kewaye go kewaye bakwai shine dawafi guda daya ai wani yayi dawafi ma'ana ana nufin dawafi daya wanda yake karbabbe a shari'a sai ka zaga ka'aba so nawa so bakwai sannan kai dawafi daya kenan in mutum ya fara dawafi na ko na nafila fa ya fara to sai ya kai bakwai kafin ya ya tsaya ya fita ko da an ce mai gashi cewa wajen ka'aba ana rabon dala eh yau kai ga ka gaban dala ko tara ban din a bai ba kamar sallah ce sai an yi raka'a biyu sai mutum yayi sallah in dai ya kabbara to sai ya raka'a biyu kafin ya sallame ko da na nafila ce ko da ya yi niyyar zai yi nafil fili ne yana cewa Allahu akbar sai aka ce shi ba ake jira sai ya kawo raka'a biyu kalla Wani kuwa ai ba a farawa tawafi ba a fara shi a yanke sallah ba a fara ta a yanke umara ba a fara ta a yanke hajji ba a fara shi a yanke itikafi ba a fara shi a yanke wa zai maimaita azumi ba a fara shi a yanke dan mun karanta da ku ko in ce za mu karanta da ku cikin kitabu siyam hafsa take cewa da aisha an shigo da abinci sun tashi da azumi an shigo da abinci azumi na fila, sai aka kawo abinci gidan ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai suka dauka suka ci sai ma'aikin Allah ya ce kenan sai ku rama wani azumin makufansa fila fa fila fa eh eh inda mutum ya fara sai ya gama in ya fara da kwana uku sai ya kai in ya fa in ya dauki niyyar kwana uku ne sai ya kai su in ya dauki niyyar kwana biyu ne sai ya kai su ba wai kwana goma duka ba a adadin kai niyyar itikafin da ka dauka in na kwana uku ne sai ka kai shi sa tun kafin mutum ya shiga sai ya ya tabbatar da dan sai ibada ta zama wasa mu dawo karatun mu salatun salla guda fi masjidi haza a cikin masallacin nan nawa in wa kenan a cikin masallacin manzo sallan kenan banda haraba na shine ma'anar fi al-tarfiya ciki banda waje kwarai waje haraba ai wajen masallaci ce ba ga nan ka aje takalma ba ba ga nan kake alwala ba yawwa fi masjidi haza wannan sallah ta nafila ce wannan sallar ta farilla ce wannan sallar ta jana'iza ce ba sunanta sallah ba salatu sallah guda fi masjidi haza a cikin masallacin nan nawa khairun ita tafi ba wai ta yi daidai ba ne tafi min alfi salatin salloli dubu fi ma siwahu a inda ba shi ba fi ma siwahu a inda ba shi ba yin sallah guda a masallacin manzo Allah a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi mutum yi sallah dubu a masallacin da ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba illa al haram sai dai masallacin Ka'aba kadai to tafi yin sallah a masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta fi yin sallah a masallacin Ka'aba amma fin bai kai dubu ba kun lura da kyau dan ya ce illal masjidil haram sai dai masallacin Ka'aba to shin ta kai shi ma yin sallah a masallacin ma'aiki ya fi yin sallah a masallacin Ka'aba sai dai fin bai kai sauran masallatai ba daya ko kuwa sallah a masallacin Ka'aba ta fi sallah a masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama no kenan biyu ko ko sallah a masallacin Ka'aba daidai wa daida ne da sallah a masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama dan ana me fassara illa al masjid al haram sai dai masallacin Ka'aba shine sallar tafi amma ba da dubu ba ko ko shine yin sallar take daidai wa daida kun lura da kyau koko shine sallar tafi na haram na masallacin ka'aba ya fi na masallacin madina duk malami sun yi wani magana wasu ka ce abinda hadisin yake nufi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta fi sallah a masallacin ka'aba amma fin bai kai dubu ba irin 800 ɗin 900 misali Ku lura da ke ko wasu ka ce fassara ita ce sallah a masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daidai wa daidai take da sallah a masallacin Ka'aba shine ma'anar illal masjidil haram wasu kuma suka ce a'a sallah a masallacin masjidil haram ta fi a masallacin ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kun lura da ke ko sai wani ce dai yanzu ana buƙatar kan masallacin Ka'aba na masallacin ka'aba da aka cire ana ana buƙatar wani dalili na daban da zai bayani kuna ji da kyau sallah a cikin masallacin ka'aba abin nan sallah a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafi a wani masallacin da ba shi ba da dubu shi yasa in mutum ya ɗauki alwashi cewar shi ko yayi wa Allah alwashi sai yayi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to fa sai yayi ƙwarai kuwa sai dai kawai in yayi a masallacin ka'aba a fassarar da ta nuna da sallah a masallacin ka'aba da na ma'aikin Allah ɗaya ne ko kuma na ka'aba ya ɗara na masallacin manzo sunan a wannan fassarar to sai dai mutum yayi a masallacin ka'aba shine ya ɗauke mishi amma in yi a masallacin udus bai ɗauke mishi ba balle masallacin unguwarsu kullum da ke ko amma in yi alwahi zai sai ya yi sallah a masallacin jidda tun yi masalla masallacin abuja ya yi dindindin suke kullum da ke ko duk daraja su ɗaya ce amma mutum ya yi alwashi sai ya yi salla a masallacin kudus to in yi salla a masallacin ma'aiki ya yi don na ma'aiki ya shanye na kudus to in yi alwashi sai ya yi salla a masallacin ka'aba in yi salla a masallacin ma'aiki ya yi eh dan duk ana magana kan da makka da da makka da madina ina yafi falala ko nake jiya قال وحدثني عن مالك عن عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه او عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي إنا لله وإنا مدينة كنا سبحان الله العظيم إيه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم hadisan da muke karanta yau hadisan bukhari da muslim suna da yawa hadisin farko hadisin kibla na bukhari da muslim ne hadisi na biyu na umar ibn khattab hadisin bukhari ne wannan hadisin da muka gama hadisin bukhari da muslim ne wannan hadisin da muke magana akan shi hadisin bukhari da muslim ne ma'ana bayan malik amma muwatta duk bukhari da muslim sun rawaito su daga malamin malik ana shine khubay bin abdurrahman an hafs bin asim daga hafs dan asim ku lura hafs dan asim kenan hafs ɗane a wurin asim ba almajirin shi bane sabanin riwayar da kake karantawa riwayar da kake karantawa riwayar ta hafsun ce an asim hafs din a wannan riwayar ɗalibin asim ne nan wannan hafs din kuma dan asim ne saboda wata hafs da kake karanta ruwaya shi ba shine wannan ba yawa wata hafsin an asu, na hafsin buna asu. an abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakhalin ad-dawsi al-yamani Au an abi sa'id al-khudri ko kuma daga abu sa'id al-khudri wannan auli shakk ana shakku ne kun lura da ke ko ko dai daga abu huraira ko kuma daga abu sa'id al-khudri wannan riwaya ta farko kenan sai kuma wannan suka ruwaito an abi hurairata wa abi sa'id al-khudri kun wannan ya sha banban da wancan kenan ya yi ruwayar ga abu huraira da kuma abu sa'id al-khudri babu shakku akai sai kuma ruwaya ta uku an abi huraira an abi huraira ba tare da an ambaci abu sa'id al-khudri ba yanzu kenan sabanin gaba ɗaya yana komawa tsakanin abu huraira da abu sa'id al-khudri kowannen su sahabi ne kuma as-sahabatu kulluhum utul saboda ba zai zama illa da hadisin ba saboda dai an san ko dai abu huraira ne ko abu sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ma baina baiti abin da ke tsakanin gidana wa mimbari da na wannan tazarar wannan mitar da ke tsakanin gidana da mambari da nake hawa in hudu ba a rawdatun min aljanna janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna isa wasu ce madina ta falala domin a madina akwai aljanna rawdatun min aljanna janna rawda kenan wa minbari shi kuma minbari na ala haudi zai kasance ne a tafki na ranar tashi alkiyama ka ji babban magana <laughs> da biyu nan da annabi salama yake hawa ba aka sassaka wani kawai sai hmm, a dole dole haniya kasa haniniya da biyu kawai annabi salama yana hawa da biyu ne kututiran da biyu ne hudu ba wata rana sai aka yi mai mumbari sai hawa ai sai aka jaddabi ne yana haniniya saboda manzo Allah bai haushi wannan juma'ar ba wato daraja da Allah ta'ala iwa madina daraja zunzurutunta a ƙasa a madina ne fa za mu fotokofi fa za a yi maka guda takwas guda goma a riyal ɗaya amma da za ka shiga wasu wuraren ashirin za a yi maka a riyal ɗaya har da kyau amma da muka je ta'if biyu ne riyal ɗaya biyu biyu kwara biyu riyal ɗaya ai ga an kira maka ruwa mun gana neman guda goma riyal biyar kenan ba malam zunzurutun gari ne mai cike da albarka babu hayaniya madina babu hayaniya wallahi gari ne mai cike da albarka Allah ta'ala ya albarka garin nam ma baina baiti wa minbari me fassara baiti gidana ko kabari na so suka ce kabari dan akwai ruwayar ma baina kabari wa minbari kun gane ko sai suka ce to in wannan fassarar ne ya nuna gidan da yake nufi ɗakin aisha domin kaburin shi yana ɗakin aisha ne kun da ke ko daga wallahi duk wanda Allah ya azurta da zuwa Madina ba karamin alkhairi bane wallahi ji shine alhazan Najeriya yadda kaga an saba an an yi sallah a fito waje ai ta tira a Najeriya ana shan shayi to haka aka saba a Madina da alhazan Najeriya sun ji haka za ka gansu a waje suke fitowa sai kaga ana ta kora su su shiga ciki su sallah sai ga wani ya silale ya shiga zai je kamar zai kama zai alwala wai shi dai ya saba ko ina sai yayi zilliya Allah ko kuma kaga wani ya dai so kaya niki niki to duk wani shigo so kaya ba za a bashi shiga da shi masallaci ba a kwarai kuwa dan ka so kaya na shigo kaya na so kaya an ga gaba muka shiga da shi masallaci wurin da mutum biyar za su sallah ya zama mutum uku ko mutum biyu saboda kowa sai ajiye kaya a waje ko ka ajiye kaya a waje wani igaba da shi ko ka sa a abin nan ma'ajiya da aka yi in ka fito ka biya gwargwadon awar da ka yi gwargwadon biya biyu kenan ko kuma ka bari sai ka idar da sallar isharka ka yi shafa yanka da wutiri sai ka shiga kasuwa ka sai kayanka sai ka sa a mota sai ka wuce gida eh ya fi sauki wannan karatu wallahi sai ka madina za ka gan shi rauda din darduma da aka shimfada a rauda ta sha bamban da sauran darduma da ke cikin masallacin da aka ƙara masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba a taɓa mai ƙari a tarihi ba irin da wanda aka zamanin sarki Fahad Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara domin a zamanin sarki Fahad gaba ɗaya gundarin garin Madina aka ɗauka ya zama masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sun ce ita ce diya mafi tsoka da aka taɓa bayarwa a duniya diya ta gidaje da aka biya to duk wannan ƙari da aka yi ba a ƙara masallacin ta gaba ba ina ne ta gaba ta mimbar wato kisa za a ga daga masallacin manzo daga kudu fili ne gashi nan azbe saboda ishkal din shine in ya ƙara masallacin yi tsawo to za a ɗage mimbari ya koma can to kuma yanzu ga bai zama a bai zama bai na kabari wa mimbari ba don yanzu ya zama mumbar wani kuma ba mumbarin ma'aiki ba to kuma a bar mumbarin a wurin a bar mumbarin a wurin ya zama na liman sai ya sai ya yi hudu ba ke a tsakiyar masallaci sannan ya tashi ya koma can gaba ka ce na aiki aiki da ilimi sai an yi ilimi tukunna sai an gan me hukunce hukuncin shari'a kafin shi sa ga ba a ƙara masallacin ta gaba ba sai zama na an ƙara masallacin ya fi yawa ne ta baya in mun liman ya sako daga mumbarin manzo Allah sallallahu bai wuce sahu biyu ba haka zuwa uku zai kai inda zai bada sallah dole amma haka ƙara shi ta gaba kuma yayi yawa sosai da sosai rauda wa minbari ala haud minbari na yana kaɓa tafkira na وحدثني da sani عن an abdullahi bin abi bakarin عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة الله أكبر والله بالأرم مجزني روضة وليني وأتكم مسلا تمن الله صلى الله تعالى عليه وسلم أم شيكم روضة دبنيكي كل ورد كيكو روضة دبنتكي masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi masallacin da aka yi shi da anau salama ya gina da kuma ƙare-ƙaren da aka yi gaba ɗaya da muke karatun na tare da abdul muslim abbad a cikin masallacin manzo Allah sallallahu da salam haka ya tabbatar ya shafi masallacin da yake a zamanin ma'aiki da kuma ƙara ƙaren da aka yi in dai yana cikin masallaci in dai an mai da wurin masallaci to ya shiga in ko yana waje haraba ta sunan shi harabar masallaci duk suna ciki duk suna ciki har bi'iro abin rijiyar ofin bana suna ciki masallacin na a gaya muku in kana wannan kusuro ba za ka ga wanda ke wancan kusuro sosai ba kuma za ka ga a cikin masallacin manzo sallama tsibi tsibi ake karatu kamar yadda muke karatu na a daidai lokacin nan da muke za ka ga wasu kuma can suna yi daidai wannan lokacin za ka ga wasu can suna yi kuma saboda tsabagen an samu ƙwararrun injiniyoyi karatunmu ba zai shiga nasu ba nashi ba zai shiga namu ba speaker da aka sa iya mu da muke nan mu za mu Waɗannan waɗancan su ma iya su can da suke ji su za su ji ba a buɗe masallaci a najeriya ne yanzu a karatu ake buɗe masallaci ne in ka buɗe masallaci za ka shiga haƙƙin wani watakila bacci ike so yi shine za ga ta hajji da ake a saudiya ai ba a buɗe masallacin su fitan sama su fitan ciki ne wani bacci ike so yi قال رحمه الله باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله dangane da abin da ya shafi fitar mata zuwa masallatai ya halatta ko bai halatta ba wasu ana yawan tambaya fitar mata zuwa masallatai babu ma ja fi khurujin nisa'i ila masajid fitar mata zuwa masallatai wannan malik yake cewa bayani ya zo mishi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tamna'u ima allah kar ku hana bayi mata na allah masajid allah zuwa masallatan allah kar ku hana su in sun ce za su je kar ku hana su kana ji da kyau kaga yanzu yana bada mai kenan ya halatta mata su je masallaci wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi qala wa dasani an malikin annahu balagahu an busir bin ana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza shahidat ihdakunna salatal isha fala tamassanna tiba daga malamin malik anan shine busur bin sa'id yake cewa bayani ya zo mashi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza shahidat ihda kunna idan ɗayan ku za ta sallaci za ta halarci salatal isha sallar lisha idan ɗayan ku ɗayan ku cikin mata kenan za ta halarci sallar isha fala ta masanna tsiba kada ta sa turare kada ta kuskura ta sa turare wani hadisi muslim da nasa'i suka rawaito ba wai sai idan sallar isha ne kadai aka hana ta sa turare in za ta je magariba ta samu ba asalin mace ta fita ko ba masallaci za ta je ba ta sa turare kullum da kyau kun قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن آتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا, أم إلا أن تمنعني fala yamna'uha eh wannan hadisi daga Yahya ibn Sa'id daga Atika iyar Zaid iyar Zaidu Zaid dan Amr Amr dan nufai imra'atu Umar bin Khattab mai dakin Umar dan Khattab ita ce Atika dinnan da muke magana akwai wanda yake sahabbai ne akwai wanda yake maguzawa ne akwai wanda suke na maguzawa ne imra'atu umar ibn khattab matar umar ibn khattab annaha ita atika matar umar ibn khattab kana ta kasance ta tasta'zinu umara tana neman izinin umar ibn khattab ila masjidi tana neman izinin shi za ta je masallaci in ta nemi izinin fa yaskutu sai in shigo. ba zai ce ta je ba ba zai ce ta zauna ba fata kul sai ta ce wallahi ina rantsewa da Allah la akhru janna sai na fita zuwa masallaci illa am an tamna'ani sai dai in kai ka hana ni sai mana eh sai ka hana ni dan ba ai masa tarbiyar in ya mari ta tarama ba ba tarbiya bane da'awar musulunci ne amma ba musulunci bane maguzanci ne da yahudanci kawai shi ne ta ce sai dai in ka hana ni in ka hana ni zan hannu amma in baka hana ni kusanci fala yamna'uha shi kuma bai hana ta shikenan to yanzu wannan me yake isarwa fitar mata zuwa masallaci eh halal amma akwai nau'i na kai dan dai ya dan yi shiru dai haka ka lura da ke go ya yi shiru haka kuma kaga Umar ne wata jalan da ba shi bane da ya an da wasu ma da ya tagare eh ina fatan kun fahimci magana asali ya halatta kar ka hana aka ce la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ka hana bayan Allah mata zuwa masallacin Allah ita kuma katta ce sai ta ji ita kuma katta ce sai ta je dan kaga cewa ta yi wallahi sai na je sai in ka hana ta nuna kenan in dai hana za ta hannu su kuma mata gaba ɗaya tunaninsu yanzu fa ba wai sallah azhar ko la'asar ko magariba ko isha ba a'a su zuwa tahajjud shine zuwa tahajjud shine ne. lura da kyau ko sai ga tana cewa mana to yanzu tahajjud din nan ko da mace in ba ta da tsarki za ta iya zauna za ta iya zuwa ya zama na kodin istighfari ne ta dinga yi ita yanzu ladan tahajjud take tsammanin ya wuce ta ba ta tunanin tahajjud ɗinta na ta gaba ɗaya bai kai a zahar ɗaya ba saboda haka damuwar da ta yi na bata samu sallar ta hajjar ba saboda ba ta da tsarki ba ta irin wannan damuwar a sallolin farilla kullum mutum ya dinga ɗora ibada akan ilimi ba akan imani ba in mutum yana ɗora ibada shi akan imaninsa sai ya ta a akai in kuwa yana ɗora ibada ne akan ilimi sai ya zama na ala basiratin yake tafiya قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن أمرة بنت عبد الرحمن أمرة إير عبد الرحمن ترى شكرا تنو ko dai dab da ɗari ko bayan ɗari amma dai sun tabbatar da ɗari a cikin lissafin amra ɗiyar abdurrahman ta ce an aisha ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha mai ɗakin manzon allah sallallahu alaihi wasallama annaha qalat ta ce ita wa kenan aisha ta lau adaraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya riski ma ahdasan nisa'u irin abin da mata suka kirkira suka farar na zuwa masallatai a zuwa masallatai da ma'aikin Allah Allah ya sa ya ga ya riski irin abin da mata suke yi in za su je masallaci lamana a kunnen masajid wallahi da ya hana su zuwa masallaci kama muni'a nisa'u bani isra'il kama yadda aka hana matan bani isra'ila zuwa masallaci in ji wa kenan in ji aisha ka san ta rasu shekara ta 57 bayan hijira shekara 45 47 bayan rasu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta rasu kaga ta ga abubuwa sosai to a wannan shekaru 47 ne take cewa da da ma'aikin Allah ya ga abin da mata suke yi a yanzu nan zuwa masallatai da ya hana su eh. balle yanzu da sun dauki zuwa masallacin wani nau'i ne na biki ka lura da kyau an ce nau'i ne na biki za a sa gazar jan hanci jan baki jan hakora za a shiga karkashin akwati a ɗauko atamfofi masu tsalli sai ga an tafi kai ka ce ana bara ana karuwa don irin munanan maganganu da suke fitowa a wasu masallatai wanda ke ba sunna ne suke kula da su ba kullum da ke ko wasu masallatai da ake zuwa da sunan itikafi wallahi in ga irin barnar da suke cewa ana yi mun yi magana da wani shugaban yan banga yake ba da labari ce abin ba kyau wallahi wani lokaci sai da yan banga suka shiga wurin tukunna wai da suna ta baro gida zuwa itikafi ta kuma zo shi kenan sai aka mai da itikafi sakin abin abinnan nukutatu ba taftish ba ijtima inda za a haɗu a wuce nan kawai za a taru ta baro iyayenta ko ta baro mai gidanta zuwa itikafi kuma ta kama wata harkar kar ka manta ba duka kuma mata haka suke ba musali shona wa minhum duna salih wannan ba za ka fahimci wannan ba sai idan Allah ta'ala ya kai ka aikin hajji an dawo aikin haji an yi jifa ran goma ga wata an yi jifa an cire kayan haji an mai da kayan wallahi in kaga kayan da mata daga Najeriya suke sawa wallahi ba za ka ce su suke cikin tsaiwa arfa ajiya jiya ba matsatsin kaya kaya na badala na shigantaka da suke sawa wai da suna tana aiki haji wallahi Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kiyaye to haka kenan dole ya kamata an cewa aka kada a hana daman sallan mace a gidanta shi ya fi sallan mace a ɗakinta sai ya fi to amma ya kasan jiki da jini yana so a ɗan a ɗan motsa kasan mata su wallahi ai suna kokari zaman gidan nan da suke kai a ce an tare ka ko da ke ibada ce kai ma zai zai da kake neman abinci aka ce za su je neman abinci kai idan aka ganka wurin neman abinci ai ba za a ce kai bane Allah kuwa dan ginin da Allah ta'ala ya maka gine ne neman abinci ka durar abin da Allah ta'ala ya faɗa ma annabi Adam a cikin suratul Taha yake cewa abin nan wa annaka la tazmu fiha wala tabha sai aka jingina wadansu ayyuka na wahala a cikin surar gare shi ba a jingina ga mai sa ba saboda shi ne zai nemo namiji shi ke nemo ba namiji shi ne ya shigo da shi cikin gida mace kuma shi ne da ya shigo cikin gida ya fita daga aikin namiji ita kuma ta sarrafa shi amma ganin da ake cewa wai ba wajibi bane mace ta mijinta abinci ba wannan ba musulunci bane wannan ba musulunci bane wata fa tana da awar ita musulma ce take cewa wai masu kare haƙƙin mata din nan wai ta cewa ai ko a musulunci ma ai na bilkisu ta yi shugabanci qala yahya katifa jahila wai ko a musulunci na na bilkisu katifa arniya ce fa ba sai daga baya ta cewa wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin ba kauya kuma dan da tazo ta ga an ce mata ta tsallaka nan ta ga ruwa malam a kan gilashi ta daga nan kibi ai sai ta daga haga ta dauka za ta shiga ruwa ne wata irin bakatar wannan kana ce mata daga daga abin nan take za ta ce a sarhun mumarradu min qawari ai ruwa ne an sanya ne gilashi ne a sama mutum zai taka wanda ya gani ce yana tafiya akan ruwa shi kan gilas yake tafiya qala yahya ibn sa'id fa qultu li amra sai na ce ma amra aw muni'a nisa'u bani isra'ila al masajid ashe da ma an hana matan banu isra'ila zuwa masallaci qala ta na'am sai ta ce eh an hana matan banu isra'ila zuwa masallaci daga baya tabi'a ce tabi'a ce babbar ɗaliba ta ce cikin mata saboda haka zuwa mata masallaci ya halatta amma dai a yi taka tsantsan su kuma ita kuma mace idan mijinta ya hana ta zuwa masallaci katta ce don mi, na an nemi izininsa shi ya ga abin da ya gani a masallacin ya ce a'a kun lura da ke ko duk da ya san kada a hana mata zuwa masallaci amma da ya hana ta shi ya ga abin da ya gani a masallaci ne amma in dai bai ga wani abu ba kawai shi ma ya bari mata jiri masallacin ko kuma dai su dan taka ai kasan jiki da jini da a dan taka dai a ga wannan yana da dadi da fata Allah ta'ala ya amfana da mu gaba da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka